muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita shida, ashirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da lol FM. niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da wannan lokaci. Yau Alhamis shida ga watan Disamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande da Hadiza Kyari ke gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da farko, Hadiza ba kanin labarai. A yau Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush za su yi ban kwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41. amurka ta yi kira ga rasha da ta yi saki da ta saki jiragen sojojin ukraine da ta kama kafin bikin kirsimeti bangarorin da ke rikici da juna a kasar yemen suna taron sasanta rikicin kasar a sweden kanin labarai kenan kuka saurara a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku jirin kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na ganin an gudanar da zaben shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da lumana a Najeriya. to in aka yi zaɓe wanda an san zaɓe ne aka yi shi lumana kuma da gaskiya kowane ne ya samu nasara zai rike amanarsa zai rike amanar jama'arsa kuma zai aiki tsakanin da Allah. Idan kuma muka leƙa jihar Kano an buɗe wani shafi kuma ko kuma a ce wani babi na kalamu na karin magana akan wani faifan bidiyo da aka fitar akan zargin da ake ma gwamnan jihar. don abin da bahaushe yake cewa ka da mage ba yanka ba in ta ce miyo dole a daga ta kuma haihuwar karya ba wadatar nono ba don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurari a ji menene matakin da majalisa za ta dauka domin bayan dara akwai wata caca daga bisani kuma hawa umar za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush za su yi ban kwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da za a yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya ɗauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. an kuma ajiye gawarsa a cocin st martin episcopal inda zai kwana domin a ba jama'a damar kallon akwatin da ke dauke da gawarsa wanda aka rufe shi da tutar amurka bayan jana'izar tasa wace mutane killa eh, ne za su halarta za a ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman inda za a yi tafiyar kilomita 120 da ita zuwa inda za a binne shi a ɗakin karatunsa da ke ginin jami'ar texas ta a&m Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun taru a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin wanda aka kwashe shekaru hudu ana yi. Rahotanni sun nuna cewa rikicin na Yemen na gab da jefa ƙasar cikin matsalar yunwa. An fara tattaunawar ce a birnin Rimbo a ranar Alhamis, ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zaman sasanta rikicin shine na farko a cikin shekara biyu wanda ake yi tsakanin gwamnatin kasar ta yemen mai samun goyon bayan saudi arabia da kuma 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran taron na gudana ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke suka kan yadda al'ummar kasar ta yemen ta fada cikin wata hali da kuma kisan dan jaridan kasar saudiyar jamal kashogi. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin amurka na musamman kan rikicin ukraine kurt volker ya ce akwai bukatar rasha ta saki jiragen ruwan ukraine da ta matukan da su da ta kama a ƙarshen watan nuwamba kafin bikin kirsimeti ko kuma kafin bikin sabuwar shekara a wata hira da ta yi da muryar amurka a washington dc volker ya ce amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen yammacin na duba hanyoyi da dama domin a hana rasha mallake yankin tekun azov ya ƙara da cewa matakin da rasha ta ɗauka a watan nuwamba inda ta kai hari ta kuma kama jiragen ruwan ukraine ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar da take tsakanin ukraine volka ya jaddada cewa ya zama dole rasha ta saki jiragen ruwan da ta kama da sojojin ukraine su 24 hada da wasu jami'an tattara bayan sirrin ƙasar ta ukraine rasha dai na zargin cewa jiragen ruwan na ukraine sun shiga yankinta ne duk da gargaɗin da aka musu. A yau Alhamis, wasu sojojin Amurka biyar sun bata bayan da wani jirgin yakin ƙasar ya yi karo da wani jirgin da ke ɗauke da mai. Dakarun sojin Amurka sun ce jirgin yakin mai lamba FA-18 yana ɗauke da matuƙa biyu yayin da ɗayan jirgin ke ɗauke da mutane biyar. Jiragen biyun sun faɗa cikin tekun Pacific da ke can kudin maso yammacin gabas tekun Japan. Hatsarin ya faru ne a daidai lokacin ana wani horon yadda za a rika zuba wa jirage mai. Ma'aikatar tsaron Japan ta ƙara da cewa hatsarin ya faru ne kilomita 100 kusa da teku Moroto Cape da ke tsibirin Shikoki. Ma'aikatar tsaron ta Japan ta ce an gano mutum ɗaya bayan da ta tura tawagar ma'aikatan ceto. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Burundi ta ba ta umarni ta rufe ofishinta da ke ƙasar. A yau Alhamis mai magana da yawon hukumar Ravina Shamdasani ta ce sun samu wasiƙar ci a jiya Laraba inda aka nemi da su rufe ofishinsu. Wannan odan oda da aka ba hukumar na zuwa ne watanni bayan da shugaban hukumar ta kare hakkin bil'adama ta ce burundi na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake yawan kashe jama'a a 'yan kwanakin nan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta burundi da wata majiya daga majalisar ɗinkin duniya sun ce an ba hukumar wata biyu ta tattara inata inata To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga labaran duniya bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Ana iya cewa a wurin wani taron tabbatar da tsaro da kuma kare aukuwar rikice-rikice yayin zaɓuka. Jakadan Amurka a Najeriya, ambasada Stuart Samington ya nemi gwamnati da al'ummar Najeriya da su yi duk iya bakin kokari wurin tabbatar da ingantaccen zaɓe cikin kwanciyar hankali da sanin ya kamata. Wannan ba wai kuma alhaki ne kaɗai na gwamnati ko jami'an tsaro ba, amma wani nauyi ne na dukkan 'yan Najeriya. In wani ya yi kalaman ɓatanci da ka iya tunzurarwa, ba kawai za a jamar burki ba ne, amma kyautuwa ya yi a mai nasihar faɗin abin da ka iya haɗa mutare. Jakadan na Amurka a Najeriya, ya ce fatan duka duniya ne zaben najeriya da za a yi baɗi idan allah ya kai mu zai kasance mai cike da adalci 'yanci nagarta da kuma dukkan 'yan kasar za su yi aiki don tabbatar da hakan. Amurka ta ce a duk duniyan nan babu wani zaben da za a yi cikin watan Fabrairu da ya kai na Najeriya muhimmanci a wurinta. Daraktan wata cibiyar ƙasa da ƙasa mai suna Mexico a Najeriya, Dr. Darius Redcliffe, ya yi bawa jami'an tsaron Najeriya. Yayin da muke yabawa ma'aikatan tsaro a Najeriya saboda hoɓɓasan ganin tabbatar da tsaro musamman a babban zaben baɗi idan Allah ya kai mu. Muna kuma fatan za su yi aiki ba tare da sarre ko nuna bambanci ba. Na tambayi ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba ko me yasa amurka ke kara nuna damuwa da kuma sha'awa ga tsarin demokradiyyar najeriya Zaɓen da aka yi wanda ya wuce ai alhamdulillah an samu gyara to so ake kuma a ƙara samu gyara akan wannan america suna so wannan abin ya yi kyau din saboda in zaɓe ya yi kyau aka samu demokaradiyya su ma za su samu moriyar zaɓe da a ci gaban kowace ƙasa yana da alaƙa da yadda gwamnatin ƙasar take tafiyar da ayyukanta to in aka yi zaɓe wanda an san zaɓe ne aka yi shi lumana kuma da gaskiya kowane ne ya samu nasara zai riƙe amanarsa zai riƙe amanar jama'a sa kuma zai aiki tsakanin da Allah idan aka samu wannan aka samu kwanciyar hankali su ma za su samu more wannan saboda kasuwanci da ke tafiya tsakanin ita Najeriya da ƙasarsu zai ƙara bunƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haɗa To ma saurare sai a ɗan gafarce mu da mun samu tangarɗa rahoton Hassan mai na kai na kenan. Bari mu koma mu shiga jihar Kano kuma. Inda wani sabon babi aka buɗe tsakanin ɓangaren shari'a da kuma na masu yin dokoki. Tun bayan wani fayafayen bidiyo da editan wata jarida ta yanar gizo Daily Nigeria Jafar Jafar ya wallafar wanda ta ja hankalin mutane da dama a jihar Kano har ma da sauran jihohi wanda suke ganin ta ya za a warware wannan badakala da wannan abu ya haifar a cikin jihar. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Wata kungiyar lauyoyi mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Najeriya ce ta shigar da karar gaban kotun a watan jiya tana kalubalantar hurumin majalisar dokokin ta Kano na bincikar wannan batu. Matakin ya biyo bayan kwarmatan da jaridar Daily Nigerian ta yi ne wadda ta yada bidiyon mai dauke da hoto da muryar gwamna Abdullahi Umar Ganduje yana karbar waɗancan miliyoyin dala da ta ce 'yan kwangila ne suka bashi. Bayan wannan kwarmato majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai domin binciko sai hanci ko kuma akasin wannan zargi. To amma kungiyar lauyoyin masu rajin wanzar da demokradiyya a Najeriya sun ce majalisar ba ta da hurumin yin hakan. Lamarin da ya sanya kungiyar ta garzaya gaban babbar kotun Kano a zaman kotun wa karkashin jagorancin justice ahmad tijjani badamasi ta ce majalisar ba ta da hurumin gudanar da bincike kan irin wannan zargi yana mai cewa hukumar 'yan sanda da hukumomin yaƙi da rashawa na efcc da icpc ne kawai ke da irin wannan hurumi Kotun ta kuma haramtawa jaridar Daily Nigerian ci gaba da yayata wancan faifan bidiyo ta kowace irin siga tana mai cewa kamata ya yi tun da fari shi mawallafin jaridar wato Jafar Jafar ya miƙa waɗancan fayafaye na bidiyo ga hukumar 'yan sanda ko kuma hukumomin ICPC da EFCC. barista Mohammed Zubair shine shugaban ƙungiyar lauyin da ta shigar da waccan ƙara. Nasara ce ga demokradiyya na farko nasara ce ga ita kanta bangaren shari'a da majalisar yau an ƙara fayyace wanne ne hurumin wanne saboda haka wannan farin ciki ne gare mu kuma a kungiyance wannan abun farin ciki ne domin mu ma mun ba da gudunmu wajen inganta sanin dokokin kasar mu a yau da yawa ana ganin magana ce ta bincike akan gwamna mu magana da muke a'a majalisa tana da hurumin ta aiwatar da irin wannan aikin ko ba ta da shi kuma kotu ta tabbatar da cewa babu zancen bincike ba gabanmu akan gwamna shi yasa ba mu kara gwamna ba gwamna ba ci wanda muka yi kara kuma ba shi ya kara ba duk abubuwan da muka nema duk kotu ta duba ta yi hukunci ina wafe ba to amma shugaban kwamitin da majalisar dokokin ta kafa mai binciken wannan zargi akan gwamna abdullahi umar ganduje honorable baffa babbada a gundi na cewa to abin da bahaushe yake cewa ka da mage ba yanka ba in ta ce miyo dole a daga ta kuma haihuwar karya ba wadatar nono ba don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurari a ji menene matakin da majalisa za ta ɗauka domin bayan dara akwai wata caca a dai saurari majalisa ba ni ne hukuncin majalisa zan ɗauke shi ni kadai in yi bayani ba amma in aka koma majalisa abin da ta ɗauki matakinta gaba ɗaya da yawunta shine za a yi bayani idan ta yi shine zan yi bayani da yawunta amma ba zan iya maka bayani a yanzu da yawun majalisa ba domin sai ta haɗu ta ɗauki matakinta gaba ɗaya shine nake da ikon na yi magana a madadinta. gabanin wannan hukunci kimanin makonni biyu baya gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya gurfanar da mawallafin jaridar daily nigerian da ta kwarmata wancan bidiyo a gaban babbar kotun kano yana neman diyar naira biliyan uku daga hannun shi jafar jafar ɗin saboda ɓata masa suna mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lallai kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan rigakafi wanda masu iya magana suka ce ta fi magani. Rigakafi wani mataki ne da ake ɗauka domin kare kai ko al'umma daga kamuwa da cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka barka mu da warhaka ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan rigakafi wasu hanyoyi ne da ake bi a wanda ake sa wani bangaren kwayoyin da ke kawo cuta sai a sa su a jikin ɗan adam ko dabba saboda jikin na ɗan adam ɗin shi kuma ya yi wasu nau'i na sinadarai wanda in nan gaba ya haɗu da wannan kwayar cuta wannan sinadaran da mutum ya yi za su yaƙi kwayar cutar kafin ta kawo rashin lafiya. Na'am to likita menene mahimmancin yin rigakafi? Mahimmancin yin rigakafi shine yana rage kaifin cuta a wani lokacin yana kare faruwar cutar ma gaba daya akwai cututtuka misali cin zanzana yanzu ba za ki ga wanda yake shekara ƙasa da shekara hamsin da cin zanzana ba saboda an samu nasarar yin rigakafi an kau da kusan a ce an kau da wannan cutar a bayan ƙasa kuma ci gaban da aka samu ta hanyar rigakafi ne akwai cututtuka kamar irin su mashako da sarki haƙora wanda shekaru kamar talatin baya da suka wuce musamman a nan bangaren mu na najeriya ana ganin su matuƙa a yara ƙanana a yanzu an samu sauƙin ganin su ko da kuma an gansu za a gaba su kai irin tasirin da suke yi a da yadda suke kawo mace-mace ba. likita shin ana iya yi wa kowace irin nau'i na cuta rigakafi ko kuma akwai wasu nau'ika na cuta da kawai su ne ake yi wa rigakafi a cututtukan da suke kwayoyin cuta ke kawo su su ne ake iya yi wa rigakafi amma waɗanda yawanci ba ƙwayoyin cuta ke kawo su ba za ki ga ba zai yiwu a yi rigakafin su ba misali ba za a iya yin rigakafin hawan jini ba sannan ko a cikin wasu ƙwayoyin cututtukan da suke kawo cuta har yanzu ba a samu alluran da za su iya kawo rigakafin su ba saboda haka ƙwayoyin cuta yawancin cututtukan da ƙwayoyin cuta ke kawowa su ne ake iya yin rigakafin su To likita kamar cututtukan da ake gadon su mutum ya zai iya kamuwa da su ko kuma zai iya gadon su misali idan wani nashi yana da wannan cutar su ma irin waɗannan cutar suna da rigakafi ne ko yaya abin yake. Mafi yawancin cututtukan da ake gado ba ƙwayoyin cuta ke kawo su ba saboda haka kin ga kenan rigakafin su zai yi wahala. To likita manya kawai ake yi wa rigakafi ko kuma hadda yara ma. ana yi wa yara tun daga jarirai har zuwa manya shi wannan rigakafi saboda haka na kowa da kowa ne sai dai akan iya samun bambancin yanayin cututtukan da ake rigakafin su a yara da kuma a manya To kamar wasu irin rigakafi ko kuma kamar daga wani lokaci ake ba wa yara rigakafi kamar daga wani shekara ko kuma kwanaki ya kamata a ba wa yara ko kuma ake ba wa yara ma rigakafi. To kamar cuta irin tarin TB misali za ki ga ana haihuwar yaro ake yi masa cikin satin farko da ake aka haife shi yawanci ake fara yin wannan rigakafi da cutar polio ita ma cikin wannan lokaci bayan haihuwa ake fara yin ta da kwayar cutar hepatitis b ita ma ana fara ta a wannan lokaci akwai waɗanda sai an ɗan girma misali kamar yanzu mafi yawancin allurar rigakafin sankarau za ki ga an ce sai wanda ya shekara biyu abinda ya sama ake yi wa kamar misali waɗanda suke kamar shawara yellow fever sai wata tara abin da ya sama ake yi musu saboda haka akan samu bambancin lokacin da ake yin wasu uh, rigakafin tun da mun fahimci cewa akwai rigakafin da ake yi ma tun daga haihuwa wato e, tun daga lokacin da yaro ya zo duniya to shin akwai wasu matsaloli da yaran da ba a yi wa rigakafi ba suke fuskanta eh ana samun matsaloli saboda uh, misali idan kamar yadda na ba da misalin kamar shekara talatin baya misali uh, kyanda za ki ga kyanda a lokacin mummunan ciwo ne tana kisa sosai tana wahal da yara a mafi yawancin waɗancan yara a wannan lokacin ba a yi musu rigakafi amma yanzu na wannan zamanin misali mafi yawancin yaran da aka yi rigakafi ko da sun samu cutar nan za gabata da wani tasiri sosai a kansu saboda haka yaran da ba su samu allurar rigakafin nan ba idan suka samu cutar yawanci suna samun cutar mai tsanani ne kuma sukan samu matsaloli tattare da waɗannan cututtuka amma idan aka yi rigakafin nan insha Allah ko da cutar ta faru zaka ga ta zo da sauki to bari mu koma ga bangaren su manya kaman rigakafin wani cututtuka ake bawa manya to ah, misali eh, cutar hepatitis B kin ga ana ba manya ita kamar yellow fever ɗin da muka magana kamar meningitis cholera Uh, su typhoid fever da akwai abubuwan da ake cewa flu ban san mura za a ce musu akwai kasashen da suna da waɗannan mura ɗin saboda nau'i nau'i ne na wasu ƙwayoyin cututtuka akwai waɗanda ake yin waɗannan allurar rigakafi saboda su uh, ah, gama mata misali akan yi musu allurar rigakafi ta uh, ciwon tetanus wato wanda yake sa jiki ya sassan kare ɗin nan to kin ga waɗanda lokacin da suna da juna biyu a lokacin da suka zo awo yana daga cikin rigakafin da ake musu saboda akwai su da dama waɗanda ake yi wa manya ɗin To kamar rigakafi wasu lokuta ne ya kamata a yi rigakafi lokacin da annobar cuta ta ɓarke ne ko kuma rigakafi akwai lokuta da ko ba cuta akwai rigakafin da ake yi. Ya kamata a ce akwai wani tsari na lokacin da za a yi allurar rigakafi. ba sai annoba ta faru ba misali a kasashe da dama a afirka kusan kasashe 25 waɗanda ake cewa kasashen da suka fi da samun matsalar meningitis wato sankarau kusan duk shekara uku zuwa biyar akan samu annoba ta balle a wannan yanki saboda haka ganin cewar ana ganin wannan bangare ya kamata kenan duk bayan shekara uku ya kamata a yi wa mutanen da ke wurin nan allurar rigakafin ba sai an jira annoba ta zo ba saboda idan annoba ta zo a tuna cewar mafi yawancin lokaci idan an ba da rigakafin ba a take a nan rigakafin zai magani ba yana ɗaukar lokaci kafin jikin mutum ya sana'antar da waɗannan sinadarai da za su taimaka wurin kare cutar saboda haka idan ya riga ya zo lokacin annoba ba a faye samun amfanin da ya kamata a samu daga eh, wannan allurar rigakafi ba amma in an yi su kafin annoba din to insha Allah za a samu saukin matsala wato yakan hana ma annoban kenan eh mafi yawancin wurare misali za ki ga ai eh, cututtukan da muke da su yanzu da sun faru a wasu manyan kasashe kuma saboda ta rigakafi da kula da ah, tsaftar yanayin abincinsu da wurin zamansu ta kai ga yanzu wasu cututtukan sun kore su har ma ba sa bukatar su waɗannan rigakafi saboda haka idan ana yin rigakafin na akai akai to zai kai ga har ciwon ya zama ma bashi da tasiri kamar yadda na bada misali da ciwon cin zanzana zai wahala ka ga wanda yake kasa da shekara hamsin yanzu da cin zanzana saboda an yi alluran rigakafin nan kuma cutar nan kusan babu ita yanzu ga karshe wacce shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin baiwa rigakafi mahimmanci da kuma kare kansu daga kamuwa daga cututtuka to rigakafin nan yawanci akwai wurare da dama wanda yake mafi kusa da mutane wanda za ka je ka samu rigakafin nan musamman na yara akan ba da hannu manyan ko kuma a baka shawara inda za ka same shi yana da matukar amfani da bukatar mutane su rinka zuwa saboda rigakafi ya fi magani Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Salam VOA Hausa da fatan likita ya zo lafiya. Ya ce waɗanne shawarwari ne likita zai baiwa magidantan karkara waɗanda ke hana matansu zuwa awu a yayin da suka samu ciki. Mai tambaya ya haya Danno kano Azare daga jihar Bauchi. To da bukatar a fahimci amfanin da ke tattare da awon nan. Shi juna biyu ko ciki wani abu ne wanda yake yana tattare da hatsarurruka kala-kala. Wanda a wurin awon nan ake gano waɗansu tun kafin su nuna kai. misali cutar jijjiga da mata suke samu idan ana zuwa awo za a fara ganin alamu kuma a ɗau mataki kafin a kai wannan lokaci. ta masha allahu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a shirin wato dr lawan musa tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko muna ta shafin yanar gizo. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Safiyanu Gumal zangon daura inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, 'yan uwana matasan Najeriya. Ku mu yi karatun tanutsu mu guji bangar siyasa a lokacin yakin neman zaɓe ko cin zarafin al'umma. Sai saƙo daga Kabiru Muhammad Bello Dantani ƙara ya Sokoto da Bello Niga makaniken mashin ƙara ya Sokoto inda suka ce Allah ya sa zaman taron da za a yi a jamhuriyar Nijar kan mutane masu bukata ta musamman ya yi tasiri wajen taimakawa nakasassu da gajiyayyu har ma da marayu. Muna fata gwamnatin Najeriya za ta yi koyi da irin wannan. Sai saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da ya kamata mu dubi cancanta a wannan zaben mai zuwa ba wai jam'iyya ba ko kabila domin ci gaban mu Sai wasikar mu daga Balangwari Rano ƙaramar hukumar Rano jihar Kano Najeriya inda ya ce Salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya ni wasiƙa ta shawara zan baya wa talakawa musamman matasa idan za su yi zaɓe su zaɓi mai son talakawansa. ba mai kin talakawa ba kuma ba mai dumama kujera ba sakonmu na ƙarshe ya fito daga alhaji abbas Mitreda bakin kasuwa jihar bauchi najeriya inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa kiran da ministan tsaron ƙasa ta najeriya ya yi a kan umartar jami'an tsaro da su haɗe kansu domin tunkarar 'yan ta'adda a arewacin ƙasar hakan ya yi daidai da fatan al'umman wannan yanki za su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ya ci ya cinyewa. To a gaida Zara Aminu Fage. Yanzu agogon a nan birnin Washington DC na cewa karfe goma da minti ashirin da bakwai kamun mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. Alhamis, dankin George Herbert Walker Bush za su yi bankwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da za a yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya ɗauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun taru a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin wanda aka kwashe shekaru hudu ana yi. wakilin amurka na musamman kan rikicin ukraine kurt volker ya ce akwai bukatar rasha ta saki jiragen ruwan ukraine da matukansu da ta kama a ƙarshen watan nuwamba kafin bikin kirsimeti ko kuma kafin bikin sabuwar shekara a wata hira da ta yi da muryar amurka a washington dc volker ya ce amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen yammaci na duba hanyoyi da dama domin a hana rasha mallake yankin tekun azov A yau Alhamis, wasu sojojin Amurka biyar sun bata bayan da wani jirgin yakin kasar ya yi karo da wani jirgi da ke dauke da mai. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin nama a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shiryen namu na yau. A yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. maudu'inmu na yau shine akan hukuncin da kotu ta yanke a jihar kano wanda ke kawo takaddama a tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar dangane da abun goro da aka ce gwamnan jihar ya karba yanzu kuma a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da wadda ta hada shirin kuma ta ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yanzu mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku wuni lafiya sai a gyara zama domin shirin yau da gobe.